ba a cikin wajimar musulmi kudubar mu ta wannan yammaci na juma'a shida ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da da da talatin biyu, ta yi tsokaci ne dangane da wani bangare na tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a irin yanayin da musulmi suke ciki na rauni da kasancewar al'ummomi sun kewaye su ta ko'ina sun mana zo ba zukata suna rauraya musulmi na cikin damuwa dangane da yaushe ne Allah zai kawo nasara a irin lokacin nan ne ya kamata mu rinka karanta labaran mutanen farko mu rinka gani yadda Allah tabaraka ta'ala ya zarfe su amma da jajircewa da nacewa da neman taimakon Allah sukan samu nasara kuma Allah tabaraka ta'ala yakan taimake su. Kubar mu ta yau ya magana ne dangane da gazwatul ahzab yakin taron dangi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware masa sura ta musamman a cikin alkur'ani sunanta suratul ahzab surat taron dangi wannan al'amari ya faru a cikin wata shawwal wasu malamai suna cewa a cikin wata zulqaida shekara ta biyar bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa Madina babban dalilin da ya jawo wannan yaƙi shi ne abin da ya faru na taɓa alkawarin da yahudawa suka yi na nazir da banu kainuka na saba yarjejeniyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi da su da iso wacce madina wadda a cikinta ya ce da mu da ku al'ummomi ne da za su zaune wannan gari namu ne mu da ku kuma kowannen mu da ku yana da alhakin ya kare gari kuma duk wanda ya kawo mana farmaki da mu da ku za mu haɗa kai mai yake sannan ba za mu haɗa kai da kowa ya ce ku ba kuma yahud ba za ku haɗa kai da kowa ya ce mu musulmi ba a lokacin da yahudawa suka saka waɗannan alƙawurra sai manzo Allah ya kore su daga madina yahudawan da suka je haibar sai suka fara kulla makirci sai suka taka suka je makka suka gamu da ƙuraishawa suka yarjejeniya da su cewa ku zo mu yi ma muhammadu taron dangi mu jawo sauran kabilu a je a gama da shi a huta ƙuraishawa suka ba da kai ke sallamun da abin haƙiƙ da kuyayyar da aktub wanda yahudu suka sa ya wuce ya ga ƙabilan Gatfan wadda ita kaɗai sai da ta ba da gudunmawar sojoji mutum dubu shidda za su taimaka a yaƙi manzon Allah a lokacin da sojojin manzon Allah ba su cike dubu ɗaya ba Gatfan a wannan lokaci ba ta da wata manufa ta siyasa ko mulki abin da ya dame ta idan an yaƙi an ci garin Madina an yarjejeniya duk da dinin garin Madina na wannan shekara za a miƙa mata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da da labarai daki daki duk inda kwamitin Salamun da Abin ya je ya samu goyon bayan wasu kabilu suna fita sai kwamitin manzo Allah ya labari ya zo ga manzo Allah cewa dai an gama ganin gambi da sojoji na kabilu daban-daban kuma sun nufa garin Madina. Ba ka nan take manzo Allah ya kira mitin na gaggawa inda manya-manyan kwamandojin yaƙi ko sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka halarci wannan yaƙi a nan ne salmanin farisi ya bijiro da wani ra'ayi wanda ba a saba da shi a ƙasashen larabawa ba yace mu a farisa idan yaƙi yayi zafi muka ga cewa ba mu da rundunar da za ta iya tarbin makiya to ganuwa muke yi tsakani mu kewaye garin mu a cikin taimakon Allah yi wa madina ganuwa abu ne mai sauki saboda ne saboda tana da ganuwa wato ta ɗabi'a wadda Allah ya yi mata har guda uku idan ka bullo madina ta gabas wato harratul wabra wasu irin duwatsu ne manya manya baƙaƙe kirin wanda ba su iya bari sojoji su gudano su shigo madina ta gabas idan ka koma ta yamma akwai wasu irin duwatsu haratul wabra haratu wakan kai wanda su ma ba su iya bari a shigo madina ta yamma daga bangaren kudu gidajen yahudu ne waɗanda suka giggina manya-manya waɗanda su ma sun zama kamar ganuwa ga garin ba a iya shigowa ta ciki a matsayin runduna sai dai ko a kurta tsakanin gidaje sojoji ba su iya ɗauka wani da in suka zo guda guda karkashe su ake saura ka ɓangaren da yake buɗe a madina ne ɓangaren arewa shine ɓangaren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanki shawarar ya je a haƙa rami manzo Allah ya je da kansa aka saka wurin da za a yi wannan aiki aka kuma auna shi aka samu ya kai kamu dubu biyar Ya sai manzo Allah ya raba aiki kowane mutum goma sahabi goma sai a ba su kamu arba'in a ce wannan ne za ku haƙa kuma ku yi gina daga nan zuwa kai wadda an tabbata doki da iya tsallaka ta in ne ya ce zai sauko kuma kafin ya tsallako muku mun gaba shi da haka manzo Allah ya shata wuri daga unguwar da ake kira almazad zuwa wani tulin da ake kira zubab zuwa wato abin da ya kai saniyatul wada har ya kai wata ganuwa da ake kira ratid wadda yahudu suka yi ta to ana cikin aiki ba da gamawa ba sai aka fara ganin ƙura ta mutu ita ta tsohon madina ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanki shawarar matan musulmi da 'ya'yansu a shigar da su a wata ganuwa ta banu harisa daga cikin musulmi Wata ita kuma wannan ganuwar tana bangaren kudu tana makotaka da yahud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira masa yahudawa ya jaddada mafi yarjejeniyar da ke tsakanin su cewa da mu da ku madina ta musu kuma ga hari nan zai taho da haka kar ku yadda a yi amfani da ku wajen kawo mana hari amma ina yahud sun game da 'yan uwansu su kuma haɗa kai da su ana cikin haka sai musulmi suka kammara kumi ashirin ɗauke da abinci da gino da alkama da ɓore abinci iri-iri za su aika gudunmawa ga taron jirgi wanda zai zo ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yake nuna alama ce ta ce sun kwanci alkawari da tunda ko sun kwanci alkawari duk da matan musulmi da 'ya'yansu da ke fate akwai abin tsoro dangane amma ci ikon Allah rundunar ba ta isa har a ce a ware wata wadda za ta je ta kare musulmi amma sai Allah ya aiko wani ba Yahudi ya yi tunani ya zo ya farma matan musulmi safiya gwaggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cire wato kitchen da an kai hema da shi ta watsa mai ta yi mishi bugu guda yahudu suka zo suka jaye gawa suka yi tsammani wata babbar runduna ce a nan wurin ba ka ba su komawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi sun shiga cikin wani hali ne ban tausayi ana wani irin tsananin sanyi na tashin hankali ga iska da guguwa mai ƙarfi ga tsoro da kuma wannan aiki da manzo Allah ya tsora masa haɗe a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az yake ku tashi ku zo ku binciko min yahud ku tabbata ne ba da su cikin wannan aiki ba domin inda muka yi ganuwa shine bangaren arewa idan ya zama za a iya zo mana ta ɓangaren kudu bayan mutu akwai matsala su kuma sun sa dutsen sal